Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kuna Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen tukur Baba Gusau. Hukumar wutar lantarki ta ƙasa tun tana nefa. <laughs> To ina fatan har yanzu malamin yana wajen ko kuma likafa ta don wasiƙar ta daɗe. Amma tambayar da ta yi yana da muhimmanci kuma ina fatan zai yi taimaka ma mutane. Ya ce yana son da Allah ka mishi bayanin irin kayayyakin abincin da yake taimakawa yaran da suke cikin ciki a takaice dai kayayyakin abinci da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci waɗanda kuma suke da sauƙin samun wato sauƙin samuwa a ƙasashenmu na afirka tambayar malamin kenan to ya abin da yake ko ko ina a duniya in dai ban san ya kamata su rinka cin abinci da ke gina jiki protein kenan da kuma waɗanda suke da na'urori ɗin na abaca eh, da waɗannan duk za a haɗa to kamar irin su alayyaho su gyaɗa duk dai sun madara an da a iya sha duk waɗannan a rinka shan su duk abubuwan da ke jika gina jikin na adana ya kamata a rinka sha to kuma waɗansu mata wani lokaci in dai ba su samu waɗannan abubuwan kin san akan kai su wurin awo eh. to a wurin awo ɗin nan kamar a nan ƙasashen da wani lokaci suna neman irin rukunoni din nan da ya to akan ba su irin kwayoyin magani musamman da suke da wannan rukunoni su kara musu abin a jiki. Wato makofin kayayyakin abincin kenan. Eh za su ci abincin kuma a kara musu wannan domin in mace mai juna biyu wanda da ke so kan karu kwarai. domin domin dan da ke cikin cikin hajiya to sai dai awon nan yana da muhimmanci abubuwa awon nan na da muhimmanci kwarai da gaske domin a nan ne likitoji za su duba akwai abin da ya kamata a yi za a yi yi lokacin da za a rinka lura yadda dan ke ko yana girma yadda ya kamata za a duba a gani to kamar nan kasashe su ake ba su dan zuwa makan rukuna ne kamar irin su wadannan kamar su folic acid iron da ake kira duk aka ƙara masu domin su samu wanda ya kamata wanda zai taimaki ɗan. To likita misali kuma a ce idan mace mai juna biyu bata samu kayayyakin gina abincin da ya kamata ba musamman ma ga irin matan nan da ba su zuwa awo akwai yiwuwar za a haifi yaro ko kuma jariri da nan kasa? Eh to waɗansu akwai kamar irin su folic acid in ba su da shi yadda ya kamata aka haifi yaron da na kasa kwarai da gaske. Rashin folic acid din wani irin nan kasa ake haifon yaro da shi? Wani akwai wani kamar wurin kwakwalwarsu da da da ke cikin ƙashin bayan su duwan lokaci yakan yakan da Wannan za a ga sa waɗansu an haife su da na ƙasa kwarai da gaske. To, to. Eh, eh kuma waɗansu a aka haife su wanda ba su da nauyi da yadda ya kamata. Sau da aka dole waɗansu sai an rike su a asibiti su ƙara girma kafin a sake su zuwa gida. Wato sai a haife su kamar bakwai ni kenan? To duk waɗannan rashin awo yakan yakan sa wani to ba ana awo akan sa abin da ke faruwa sai a ta taimakon ita mace mai juniya biyu da ana taimakon ta kwarai shi yasa yana da muhimmanci kwarai a rinka zuwa wani awo din na hajiya. To dama ku masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ina fatan wannan bayani da kai ya zai amfani mutanenmu musamman ma mata. masu juna biyu musamman waɗanda suke da yankunan da ba asibiti a kusa don su yi ƙoƙari su samu suna zuwa asibiti ɗin ana musu awo. Eh wanne yana da muhimmanci kwarai da gaske hajiya. To likita shi kuma Aliyu Alkali Usman daga can inkiya Alkali Usman Umar FRCN wato gidan rediyon Najeriya da ke Kaduna Najeriya. yana so ka mishi bayanin abin da ke kawo amosanin kai abin da ke kawo amosanin kai wanda turai muke kira shi dandruff kenan eh. Eh, to abin da ke kawo shi ne wani lokaci a cikin kan adam wani lokaci in ya so mu bushe da waɗansu kuma waɗansu waɗansu suke da shi suna da wani irin kamar wanda ake kira kamar fungus amma yawanci rashin bushewa kuma rashin abin da ke damshi da ke taimakon kan suke ke sa shi yasa wani lokaci a kan ba wa ɗansu wata irin sabulun na wanda mai wanda ake mai ruwa ruwa ɗin nan wanda ake kira shampo da eh. kan taimaka amma wani lokaci tsanani a ɗansu suna da shi akwai ɗansu kamar suna da kama wani abin da ake kira fungus a kan kan kan matsayin kero ke na wani lokaci kamar sa. Eh, eh to wani lokacin ya kai wannan ana ba mutane magani wanda za a sha kuma a sa wannan shi ruwa ruwa ɗin da ake wanke kai da shi. To amma mutum na waɗannan dukkan taimaka kwarai da gaske hajiya. To yakan warke kwata-kwata ne? o ya eh, haka eh, in aka ba aka ba mutum abin na warkar da shi kwarai da gaske kuma a kowane lokaci akan ba wadansu mutane wajen abu da eh, mai mai haka wanda za su rinka sha ba akai din shi ma kan taimaka kwarai da gaske wato bayan sun bayan sun wanke da sabulun wanke gashi din sai kuma su shafa man kenan eh wani irin mai musamman eh a ran ta bi sawa ko to kazanta dai bai taimaka a hajiya amma kazanta kadai bai kawo shi amma dai mutum na kazanta to yakan ƙara tsananin hajiya to Allah ya sauke <laughs> amin amin to ina fatan malam Yahaya Abubakar daga can fashi Najeriya na kusa domin ka san yanzu yanzu nan ka ansa tambayar tukur babu gusau akan kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata mace mai juna biyu ta ta rika to shi ma malam yahaya abubakar tambaya yi a kan abin da ya kayayyakin abin gina jiki da mace ya kamata mai juna biyu ta rika ci to tun da yanzu aka ansa wannan tambayar na fatan yana kusa don ya je amsar da ka bayar ko ba haka ba likita eh, <laughs> to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam umaru a can jihar yobe to ina ganin suna da matsala ne wai me ke kawo zufa musamman zufa dai ko a ce lokacin damina ko kuma lokacin hunturu mutum ba zai raba dalili ya rika zufa. To ai kin san yawanci abin da ke sa zufa kin san jikin dan adam yana zafin sa yakan ya wuri ɗaya ne kamar zafin jikin dan adam bai canza. Eh wato yanayin jikin mutum bai canza yake nan kwata kwata? Eh kowane lokaci bai canza yanda za shi da mai ake kira body temperature turanci. Eh. Bai canza. to wani lokaci in kana motsa jiki ko kuma in kana wani wuri inda zafin yayi yawa kowane lokaci ne dole kai zufa domin zufa na shi ke sa shi zafin jikin daga cikin jikinka ya ragu kwarai ya dawo inda yake ya kamata da wato da yanayin da ya kamata yana taimakawa eh, ke yana taimaka kamar shi ne ke can ke gyara yadda abubuwa suke duk zufa nan da ka yi to in ya so gushewa to zafi ne yana fita cikin kicin nan yanda yanda masu ilimin kiyar suka bayyana kenan to zufa fiye da kima fa to wani akwai wasu mutane kawai kowane lokaci inda ka da kowane lokaci ko min sanye ko ba ka wani abin kowane lokaci kana zuba to ya kamata ka je a duba don bai kamata kowane lokaci ba amma akwai wasu mutane da jikin nasu yake kowane lokaci na kamar zafi suke ji kowane lokaci dole kai jikin kai ta zufa din amma inda wata na zuba kowane lokaci ba ba tsayawa to ya kamata ya likita a duba wani abu na faruwa kenan. don ni na taba ganin wata mace wadda take zufa likita kamar an watsa mata ruwa wannan na gani ne kirikiri eh, abin eh, tausayi eh akwai dan su za ga to kamar na mata eh to in kin san akwai wani abin da tura su kira menopause to shi wannan lokacin ah, ba su ganin al'ada sosai kuma sun so manyanta to yanda shi kwayan halitta da ake kira hormone yana canzawa a jikin su to shi wannan yakan sa mace dinka jin zafi kowane lokacin ta zufa likita wannan macen fa ya ba dinde yanda kallon da na mata ba ta ba da kai wani shekarun da za ta yi mana ba yanda na ce maka kamar fa an watsa mata ruwa ne haka jikinta ke ruwan ke zubatar ta ni na ganta kirikiri wallahi har ma ta ban tausayi to in dai wannan na faruwa dole a je a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa akwai matsala kenan akwai matsala ne bai kamata mutum ya ta zufa ko lokaci su akwai abubuwan da ke cikin jikin dan da ke gyara yadda za ka yi To wani lokacin a dan kuskure ko kauce to wani lokacin na kawo wani abu dole wato idan ya samu dan lahani sai an duba ko lahani eh, a cikin jikin adam to wannan yana iya faruwa? amma ba bai sace ka faruwa da yawa ba amma yakan faru mu wadansu to in wannan ya faru to dole mutum a je a duba domin akwai wasu wurare a wurin kwakwalwar dan adam wanda suke caccanza abubuwa ɗin nan to dole a je a gwada su sosai. in kuma aka je din aka ci sa'a za a ba za a iya eh, magance eh, ko aka ci sa'a za a za a taimaka kwarai da gaske to to Allah ya sauke amin amin to likita wannan wasiƙa ta fito ne daga ƙasar Kamaru to amma ba suna sai dai kawai ah, wai birkiteri yawundi kamaru to na kuma birkiteren unguwa ce ban sani ba <laughs> ya ce wai yana so idan allah ka mishi bayani me ke cikin jikin dan adam ne wai me yasa ne idan mutum ya shaki warin wani abu sai kuma idan iska ta fito mishi wato idan ya yi tusa wai sai ya yi tusa kuma da warin wannan abu haka na faruwa likita a wannan ba haka bai faruwa hajiya abinda tusa abinda ke sa mutum ya tusa abinda ka ci ne da ke cikin cikin ka ya fita hanji shi ke fito ya sa iska ya fito kamar tusa to ya danganta abinda ka ci abinda ka ci yawanci shi ke sa in ka sha a yawanci da wuya ya fito ta tusa din amma zai iya faruwa amma ba ba da yawa ba hajiya a yawanci abinda muka ci ne ko kuma muka sha shi ke kawo wannan to in haka kamar yadda ya ce in hakan ta faru ka ce yana faruwa amma ba kasafai ba in hakan ta faru matsala ce? Eh, in dai mutum yana faruwa haka ya kamata ya je a tabbatar kowane irin iska ko wurin da yake aikin ko inda yake ya kamata a tabbatar da irin iska ne ke wurin abinda mutane ke shaka ke shiga cikin su da ke sa su rinka irin wannan wari tusa mai wari din dole a yi bincike domin wannan bai kamata ya faru haka ba. to Allah ya sauki Allah sa kuma a dace. amin amin. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da salada. Don mai alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke a san da ke duniya ana ta wani sabi a ana